Rudanin da 'yan kasar suka shiga di baya rasa nasaba da sakamakon zaben fidda 'yan takara a dukkan matakai musamman ma 'yan takarar shugaban kasa karkashin inuwar jam'iyyar APC mai mulki, jam'iyyar adawa ta PDP da sauran jam'iyyu kamar su NNPP, YPP, Labour Party da dai sauransu. Sunana Abdulbasim Musa. Kasancewar yadda 'yan siyasa suke ta maganganu da bayanai a kafofin da suke da iko a kai, ya zamto dan Najeriya ba ma fahimtar menene kundin tsarin mulkin kasa akan abubuwan da ya shafi zaɓe da mulki aiki da ita siyasar domin waɗancan za su zo su ce kaza waɗancan su zo su ce kaza sai ka kasa gane wanne ne ainihin gaskiya a cikin lamarin su muna buƙatar wayar da kai ga su mahukuntan zaben akan menene daidai da kuma menene ba daidai ba wani ɗan Najeriya kenan yana bayyana irin rudanin da siyasar ƙasar ya sanya mutane a ciki masana siyasa kamar malami a tsangayar koyar da kimiyyar siyasa a jami'ar gwamnati da ke birnin tarayya Abuja Dr Abubakar Kari ya yi bayani a game da ɗabi'un 'yan siyasa a daidai wannan lokaci lokaci. To ita wannan ɗabi'a da hamshakan 'yan siyasar Najeriya suke yi na yin takarar kujera biyu a lokaci guda ya yi daidai da karin magana da Hausa suke yi na cewa in ta yi ruwa rijiya in ba ta ba masai. Kuma ina ga laɓewa suke yi da wata kafa da take a buɗe wadda ba ta haramta wannan abun ba karara. Duk da yake za a iya cewa hakan kusan ba adalci kuma ba daidai ba ne. Ɗan majalisar wakilai mai wakiltar mazaɓar Yamatu Deba na jihar Gombe a tarayyar Najeriya Alhaji Yunusa Abubakar Ahmad kira ya yi wa 'yan ƙasa. To tattare da bangaren cewa ilmantar da mutane kan yanayin da mu da dokokinmu suke. Kai da zaka je ka da ka? ai lalle ne ka gano me ya tanade tanaden wannan abu. Ta yaya za a yi katin zaben kamar yana da muhimmanci. Ai wuka ce ta ka. ko ya ka bari yanka ka sai ka mallaki wukar ko ta yanka ka ka yanka kanka ko kuma a yanka maka. Ba nawa ne kake duba yanzu kundin rajista ka ji an ce miliyoyi sun yi rajista amma nawa ne dududu muke jefa ƙuri'ar ba ma kai miliyan talatin miliyan arba'in. To dole 'yan 'yan tsiraru su zaɓa masu yawa sai an samu matsala a ta kace cece ne alhali ko za ga matakan da zamu ya dauka ɗauka don mu ma hana matsalar afkuwa sai ya zama na kan cewa kullum muna ihu bayan hari. ko menene hurumin doka a game da cece kuce kan karo nawa za a iya rantsar da mutum kan kujerar siyasa barista mai nasara kogo na da bayani. wannan magana magana ce wadda take idan muka yi la'akari da hurumin tsarin mulkin najeriya sashe na ɗari da talatin har zuwa sashe na ɗari da arba'in da ɗaya sun yi bayani gamsashe a nan wurin matsayin doka shine duk wani wanda yake ya tsaya da takara to ba za a taba rantsar da shi ya wuce sau biyu ba akan kujerar nan da yake neman takara wala Allah mataimakin shugaban kasa ne ko kuma an rantsar da shi mataimakin gwamna ne to doka zaɓe ta kara yin bayani ta shekara ta 2022 ta ce a duk lokacin da aka rantsar da shi din nan wani dalili ya sanya kuma ya sake zuwa yana neman kuma a sake rantsar da shi a hawa na uku to haramun ne amma a wannan kujera din akwai magana da ta taso na kamar idan mataimakin shugaban ƙasa ne ya zo yana neman shugaban ƙasa an rantsar da shi a matsayin mataimakin shugaban ƙasa sau biyu kamar shi a teku abubakar ba a taba rantsar da shi a matsayin muƙaddashin shugaban ƙasa ko kuma mai riƙon kujerar shugaban ƙasa ba saboda haka ita kujerar mataimakin shugaban ƙasa daidai da hurumi na sashe na 141 da 130 kujera ce wadda take cikamakon cancanta zama shugaban ƙasa ne ba wai mukami ne na ƙashin kanshi ba kamar a teku an rantsar da shi sau biyu ba haramun bane a rantsar da shi har sau biyu a matsayin shugaban ƙasa yan najeriya dai na ci gaba da tofa albarkacin bakin su a game da sha'anin siyasar kasar inda akasari ke neman ƙarin bayani akan dokokin jam'iyyu da na zaɓe na kasar. Halima Abdulrauf muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.